ai Allah ba zalimi bane kuma matar da a sanadinta ka je ka zalunce ne a dalilinta gashi nan Allah ya tona asirinka kuma ta gano ka kuma yanzu gashi ta zama mata ta na aure ta hajji harama ba yanzu mata ta ce kaga ni duk ma aje ma wannan tukuna dama akan wannan nazo amma aje shi wai ni karibu nan ba gidan sadiya bane ore kuwa me kai me haɗa ka da ita ne maso masoyina ne wanda kuma ina da yakinin cewa babu wani wanda ya yi raba da shi a wannan lokacin Cin amana. Sadiya? Karibu? gudu ba a tsira ba ke to amma garibu shi ne gaskiya akan batun cewa dama a baya akwai alaƙa tsakanin kai ita wannan gaskiya ne akwai alaƙa matuƙa kuma inda da lokaci da zan baka labari za ka yi mamaki matuƙa ta yaya aka yi ma ban ma aure ta mutum farko sai kuwa labarin nan ba zai bari ba akwai lokaci ya kamata ka sanar da Na'am Zara, gani nan fa na fito towa kawai zan yi. Hmm? Wai tsani wani anguwa ne ma za mu je ne yanzu ɗin? Kai, haba dai. Kai, wallahi ban san shiga irin waɗannan anguwoyin kin san anguwan nan ba ta da kyau sosai. Saboda titin anguwan gaba ɗaya bai da kyau. A'a, a'a gaskiya da sake, ni kan ba zan ɗauko moto yanzu na shiga wannan anguwan da kaina ba. ba haka nake nufi ba. Yanzu abin da za a yi, ki bari zan yi waya, zan sa a kawo ni. Idan ya so sai mu wuce ko? Da gaske nake nufi wala ba zan iya shiga da moto unguwa nan ba saboda ni gaba ɗaya titin unguwan bi mun ba. To ga nan yanzu nan kake damu zan sa a kawo ni. <sighs> No ba da daɗewa ba yanzu nan fa za ki gani. Kake damu bari na yi wayan tukunna. shi kenan sai na jira sai na zo kai Malam Ɗaribu, barka da zuwa. Barka da Na gode. Alhamdulillah ina maka sannan ba. Kamar yadda ka sani mun ga CD ɗin kuma mun yi nazari sosai a kansa. Sai dai kash wallahi a yanzu ba mu da wannan gurbin naka musamman na irin karatun da kai ba mu da gurbin. gurbi ɗaya rage mana wanda ba mu ɗauka ba a wannan ma'aikata ko kuma a wannan kamfani shine na direba kaga kai kuma ba za mu yi ka direba Na'am. Sadiya. Hello, alaikum. Kawo barka da warhaka, kun tashi lafiya. To ya ƙoƙari ya kuma, ina fatan komai daidai. Ah, da Allah dama kawo. Ina jinki. da ana dama kawo ina so zan fita ne to shi ne nake so a tura min da direban ina so zai kai ni anguwa a'a kin ga tunda za ki tafi unguwa <clears throat> ki ɗauki motar ki tuka ki tafi ki je ki dawo mm, kawo ban jin tuƙin ne a jikina kuma anguwan da zan shiga akwai ramuka sosai shi yasa nake so a zuwa kai ne. sadiya ina muka ga direba ba mu ɗau direba ba har yanzu a nan kamfanin babu har yanzu gurbin direba ne ya rage ba mu ɗauka ba to to to shikenan babu matsala bari za mu duba za mu ga wanda za a turo to shikenan ba damuwa sai ya zo amma da Allah ya zo da wuri to na gode sai ya zo Malam Garibu ya za ka yi haka? Allah bai ba komai. Ai da babu ganda ba daɗi. Da in na ba da abin na ganin gwara ko tuƙi ne ne tunda dama na iya mota. Na ji ma ina tuƙa mota a baya. To ba matsala. A yanzu abin da za a yi ga mukulli can ka ɗauka. Ka je nan baya akwai mota ashkala mai duhu sosai. za ka ɗauke ta sai ka ji zai yi maka kwatance sai ka je ka ɗauke ta kuje je amma dai ba matsala shi kenan malam yaya haka subhanallah kawai sai ka zo ka buɗe mota za ka shiga wane ne kai da kai na to aike na aka yi aike waye aike ka alhaji bashir ne aike yanzu kawo bashir din shi ya aike ka ni ne sabon ma'aikacin da aka ɗauka yau sabon ma'aikaci soye daga sama in nuno min ya nuna mota ya ce ga mutane a shikala ya bani mukulli ya ce zan je zan kai sadiya unguwa wace sadiya sadiya eh sadiya za ka tuka mota malam ka ma iya tukin nan kuwa na iya mana ka san dokokin tuki ba fa yau na fara tuka mota ba to kuma kawai da ka ganin ka sai dauki makulli a baka ba ma ce fa ne ba ka je ka siyo kayan miya ka kai yara makaranta sai ka je ka tuko sadiya sukutun a mota da ka ganin ka ranar farko malam ba bincike ba bincike kwakwalwarka ba jiki a'a yaya tukin ka yake ba kawai lokaci ɗaya sai a ɗauko ka ɗauki makulli a baka za ka je ka tuki ba dubi ya yaƙi lafiyar kafafuwan ga suke ba shin za ka iya taka totur da birki a lokaci guda ko kuma yaya tunanin ka yake ma akan mota malam ni fa ba da laifi a cikin lamarin nan aike na akai kuma ya ce baiwar Allah nan tana ta jira yanzu an mun kwatance zan samu na je na dauke ta ta unguwa ka ji dalili ba na abu ba zan zo na dauki motar mutane a kurin ba ba ni iko ba to zan je in samu kawu bashir in ci dalilin da ake daukan ma'aikata a cikin kamfanin nan ba tare da na sani ba kawai an ganka katsam kawai ka zo za ka buɗe mota ka ɗaga gaba makulli ka je ka tuki ba sani na ba a nemi shawara ta ba to barin zai samu kawo bashir da kwarai da gaske sai na ji dalilin da aka ɗauke ka ba tare da an tantance ka kuma wani ban sani ba ba kowa kamata a dinga ɗauka haka kawai kai tsaye ba Assalamu alaikum. Ah, wa da Ya na ganka da a hargitsa hankalin ka tashi me faru? Kawo Bashir. Wani mutum na gani yanzu a wajen motar na ashkala mm. ya je yana kokarin kagaba makulli zai bude mm. kuma wai da na bincike shi ma wai sai ce mun shi ma'aikaci ne a nan kamfanin. Jibrin kenan. Gaskiya ya faɗa ma. yanzu nan muka ɗauke shi aiki ka san dai kamfanin nan ba mu da direba to shine yanzu aka ɗauke shi aiki kuma ya fara aikinsa tun daga yanzu nan kawo bashir amma na ga irin waɗannan ya kamata ce idan sun zo mu ya kamata a bara ba mu su mu tantance su mu bibiye su mu gaya suke shin ya iya tukin makuwa kawo bashir daga ganin alama ma fa mutumin nan fa bai ma fa iya tuka motar nan ba daga ganin alamunsa kuma sai a bashi mota kawo bishir shin yanzu da ya ɗau motar tukin ganganci kaga yayi ko ko me ya faru assalamu alaikum assalamu alaikum wai kana nufin ka ce kai ne aka turo mu wanda zai kai ni anguwa ni ne hajiya amma duk Allah in ba za ki dan ba ita na san gaskiya ɗaci gare ta hajiya a matsayin ki na 'yar musulma bai kamata a ce ko a wani hali ke ciki ba duk bacin rai a yi miki sallama ki kasa amsawa sallama har guda uku da na zaci biki ji bane hajiya ai ba daɗi irin haka an turo ka ne dama ka zo ka yi min wa'azi akan sallama mm. tun ɗazu ina jiran ka ka zo ka ɓata mun lokaci sannan yanzu ka zo kana yin magana kana yin magana kamar wanda za ka yi min wa'azi wani irin abu ke na haka ko ba a gaya ma cewa sauri nake yi ba to hajji an sauri kike na ga da mota a gidan nan in dai da a ce saurin ya ya tsananta da ba za ki jira ni ba ko ban san gidan nan me za ka yi min kwatance da kirna samu na zo tunda ban taba zuwa ba ina gaya maka cewa ina yin sauri shine kake ce min ga moto ban san da moto din bane ba ko kuma kai ne zaka koya min yadda zan yi a cikin rayuwata kai zaka koya min abin da zan yi ai ina kallon moto din na sa a turo ka ko kawo bashir ni babu abin ma da ya faɗa ga mun hankali ya mafi damuna wai da aka ce wai sadiya zai tuka a mota jibrin to me a ciki ka kwantar da hankalinka ai ba matsala tunda dai ya iya motar nan kuma an tabbata ya iya motar nan ba shi da matsala za su je lafiya za su dawo lafiya me a ciki ne kawo bashir na ga yaushe sadiyan nan ta dawo kwata-kwata ba daidai da dawowa daga tafiya ba fa ya kamata a ce an bata wuta amma kuma a ce shine mutum na farko da zai dauke ta tuka ta zika a mota wallahi shine faɗa gamin hankali wani irin abu ce nan wannan ka bata mun lokaci sannan ka zo ka nemi wasu ƙananan ƙananan maganganu hakan shine daidai to yanzu ka shigo min zungui zungui yanzu me kake nufi ina moto din take motar tana waje tana waje oh ka gama bata min lokaci sannan yanzu ka ce min moto ma yana waje sai na fita ke na sannan zan hau moto mu tafi hajiya dan Allah ki mai da wukar hajiya ki hakuri na ga motar nan tana kofar gida daga nan zuwa can duka duka kin yi taku da yawa ki taku ashirin kuma motsin nan hajiya yadda kike nan ai akwai buƙatar a ce kima kina tattakawa likitoci na yawan bada shawara ana so akalla kullum mutum ya rika tafiyar ma ƙasa ko da ta rabin awa wai ina ruwanka ne me kake so ka dinga koya min yadda zan yi ne ko ni maka magana kana ce min wani taku wace ce taku me haka din ka tsaya ki hakuri ki hakuri ki hakuri ko yanzu ni zan shige kenan son ka kwantar da hankalinka na fahimce ka amma yanzu abin da nake so da kai kana ji wani lokaci ai tana tuka ta da kanta ka gani mm. wannan lokacin ne buƙatar mata ta so ya je ya kai ta to mu yi addu'a ya je su dawo lafiya kar ka damu ka kwantar da hankalinka ba wani abin da zai faru shikenan ba komai amma ni dai kawo bashir dan Allah irin waɗannan in sun zo ko dan gaba a dinga bari mu muna binciken su bai kamata a dinga daukan su kawai haka kawai ba hajiya ga karamar jaka kike manta a ciki ga kuma lidar ita kamar yana manta jakana ce maka ne manta jakana nayi wai kai me yasa tafi ta baka san aikin ka ba wani irin abu ne haka me amfanin ka tafi zaka dauko min kayan ka biyon da su ba kake gaya min cewa na manta jakana kai da ka zo ka bata min lokaci ka sa na fita waje yanzu mun je mun dawo ka zo ka ƙara kashe moto a waje haka nan na shigo gaba ɗaya ana kallo na unguwa kowa sai ya ƙare min kallo gaskiya na mutumin baka san aikin ka ba wai kai waye ɗauke kama aiki ne kai dakata Halo, kawun. Alo, Sadiya ina jin ki. Har kun dawo ne? Wai don Allah kawo wannan direban da ka turo min shi wa ya ɗauke shi aiki ne. To, menene ya faru? Kike mun tambaya. Shin a wannan kamfanin wane ne yake da alhakin ɗaukan ma'aikata? Haka da suka turo ce, ya zo ya ajiye moto a ƙofar gida. Yanzu ma kuma mun ƙara dawowa ya zo ya ƙara kashe moto a waje, haka nan na fito da ƙafafuwana na shigo cikin gida. gaskiya kawo wannan mutumin bai san me aikin shi ba ba haka bane ba kawu ba haka bane ba ka tsaya ka ji ni dai kawu dan Allah idan mutumin nan ya dawo yanzu nan zai dawo a tattara dukkan abin da aka san yayi a bashi hakinsa, a sallame shi saboda ni ba zan iya aiki da wannan mutumin ba a naji sadiya menene ya faru tsakaninku da ke da kike so a sallame shi a bashi kuɗinsa saboda kwata-kwata mutum ne wanda san bai san ya aikin shi ba to dakata mu faɗa na ina jin ka idan baki sani baki sani wannan bawan Allah ba ƙaramin mutum ba ne kuma zaman samu a tare da mu alheri kina ji na idan baki sani ba digiri ɗinsa biyu masters ne da shi software engineer ne amma ya haƙure ya ƙasƙantar da kansa saboda yanayi irin na rayuwa ya yarda da cewar zai yi direba Ta kuma menene a ciki in ba wani abu ya yi maki wanda ya taɓa mutuncin ki ba ai ban bai kamata ba a ce kin faɗa ga ki cewa a kori mutum ba na son ki dinga irin wannan shi ita rayuwa haƙuri ake yi kuma mutane da kike ganin su kowa yana da irin yanayin rayuwarsa kuma har yadda ya kaskantar da kansa kaskantar da kansa yadda da zai yi wannan aiki kin sani a nan ma'aikatar ba mu da gurbin karatunsa kuma yadda zai mana direba? Mm, kawo zan ƙara kiranka in ya so sai mu ƙarasa magana eh zan kirawo ka eh na gane su 嗯，单数。 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na dan tsaya ne dama saboda ina son zance ai bai kamata ina tafiya ina ta tuki ina ta tauna tauna ba. Mm-hmm. Amma bari ina kammala ai sai in tafi da ke ba matsala. Ba babu damuwa. Bismillah. <laughs> Ah, ina son ayaba. <laughs> Yanzu dai ka tattara wannan maganan gaba ɗaya ka kulle shi ka ajiye shi a gefe. Ka gane? mutunci dai da zumunci yadda aka saba kawai a dora daga inda aka tsaya amma wani magana aure don Allah ka ƙara mai shi ka ajiye shi ma ajiye shi guda da ni yanzu ba wani ne a gabana ba gaskiya ne, sadiyalli la manyan mata ya ce sadiya ce da kira wai ka je nan da awa biyu karka damu ai wannan matsalar da ta faru ta wuce ai ba za ta kuma ba